والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أبيبيا آيوين القرآن ميجرما دمكي أولنا مسلاتي جيا mun fara bibiyan ayoyin suratul mulk ina ga mun kai aya uku ne ko hudu aya biyar ko eh, to bismillah bismillah <clears throat> الرحمن الرحيم أكراتم نجيا تندق إن داء الله سبحانه وتعالى يفارد تبارك الذي بيده الملك حزوى آية تبير إن أكل را الله سبحانه وتعالى yana ƙara tabbatar wa kansa da girma dama alkibriya nuna girma da nuna isa to na Allah ne kuma yana tabbatar wa kansa da mulki da iko akan kowa da komi kenan wani abin yana wani iri kenan Allah subhanahu wata'ala wato yana nuna cancantan cewa babu wanda ya wato babu wanda ya wajaba a bauta masa bisa cancanta da gaskiya sai shi saboda isansa da kuma ƙarfin mulkinsa to anan nan wurin <clears throat> tunda shi ne ya isa shi ya isa ya ba doka kuma galibi akan samu butulci daga wasu bayinsa sai ya kawo mana misali na matsayin wanda suka yi butulci duk da isansa da kuma nuni da yayi akan isan nasa ya walillazi na kafaru bi rabbihim lalle abin da ya tabbata ga waɗanda suka yi butulci ga mahalicinsu azabu jahannama wato shine azaban wuta ta jahannama wa isil masir da a ce makoman mutum ranar tashin alkiyama ita ce wannan wuta ta jahannama idza ulqu fiha su wanda suka yi butulcin nan ba su kalli girman Allah ba duk da Allah ya bayani akan girmansa da nuna isansa da kuma cewa shi ya halicce su banda su ma abinda ba wannan ba wanda suke iya gani shi ya halitta baki ɗaya. amma suka yi butulci to idan an sa su a wutan idza ulqu fiha idan an jefa su a cikin wannan wuta sami'u laha shahitan za su ji haƙiƙan ruri da kuka irin na wannan wuta wahiya tafur a yayin da take tafarfasa ita wannan wutan kaga galibi abinda muka sani a wannan rayuwan ne abin da aka ɗora akan wuta shi mukan ji ƙarin shi da tafarfasansa misali a ce an ɗibi ruwa an zuba a cikin tukunya an ɗora akan wuta to idan ya tafasa akan ji rurin tafasan abin da ke saman wutan sannan waton yanda ruwan ke juyawa galibi malamai suna fassara tafur yadda ɗan wutan za su rika juyawa kamar yadda in an ɗora wani abu kan ruwa in an ɗora wani abu a kan wuta kamar ruwa in ruwan ya tafasa yake juyawa yanzu idan aka samu kwano aka samu yankan nama ɗaya biyu ko uku aka sa aka samu katon kwano aka sa ruwa rabin bokiti idan ruwan nan ya tausa za ka je yana wani gunji abinda aka saka a ciki za ga shi ma wato yana juyawa shi ne tafuwar wannan tafasan na juyawa a dunkule Allah subhanahu ta'ala yana so ya tabbatar wa da waɗanda suka yi butulci ba su ga girmansa ba duk da bayani da ya yi akan girmansa ba su ga girman halittunsa ba duk da bayanin da ya yi ba su ga neman da Allah ya musu ba na halittansu cewa zai sanya su cikin wannan wuta kuma ga kaɗan daga cikin yanayin wannan wuta wuta ce mai tsananin wato gunji shahikan kuma sannan wuta ce mai tsananin tafarfasa kaga kenan ita wannan wuta ba amma abin da aka ɗora akan ba ita kanta tana tafasa mugu galibi yanzu idan aka haɗa wutan abin da aka ɗora akan shi ne mukan ji ƙaran gunjinsa mu ga kuma yanayin tafasarsa to yaya ne hakikanin gunjin wutan da tafasa Allah ya kare mu Allah ya saba mu daga cikin wanda za mu ji wannan ƙara takadu tamayyabu min al-ghayb ita wannan wuta ta kusa ta cece ta yayyage saboda fushi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya inganta asarin hadisi cewa ranar tashin alkiyama shi ma zai yi fushi saboda irin ni'ima da ya ma bayinsa amma aka samu mafi yawa sun zama butulu sun yi butulci to duk da haƙurinsa a ranar tashin alƙiyama zai tunkari bayansa ne cikin fushi to wuta ma za a zo da ita ne cikin fushi a wata aya Allah ya ce alaiha tis'ata ashar mala'iku goma sha tara za su rike ta cikin sarƙoƙa tana neman ta kuɓuce saboda fushi an saba ma Allah subhanahu wata'ala za ta yi maganin kangararru to wutan ita karan kanta a haɗe bayan gunji da tafarfasa da take yi ta kusa da ta kekkece saboda sashenta ya ƙona sashi bisa wato ya kai matuƙa wajen ƙona sashi Allah ya kare mu kullama ulqiya fiha fawjun a wannan yanayi da take waɗannan ɗabi'u guda uku ga gunji ga farfasa ga fushi gashi ta kusa ta kece saboda fushin wato ta ƙosa a jeho kan garare duk lokacin da aka watsa faujin taron wasu jama'a mutane ne ko aljanu ne sa'alahum khazanatuha masu tsaron wutan za su tambaye su alam ya tikum nazir shin mai gargadi bai zo yi muku bayani cewa akwai wuta bane akwai lahira kuma ga yanayin wutan wannan wutan

ولا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم wato idan masu tsaron wuta suka tambaye su ƙalubala za su ce tabbas haka lamarin yake ƙarja ana nazirun mai gargaɗi ya zo an aiko da manzo manzan ma an yi masa rakiya da littafai aiki kuma ya yi zabna amma sai muka karyata muna ga kamar makila wasa ake Allah ya kare mu shi ya sanya mutanen annabi Musa lokacin da ya musu wa'azi suka ce a na huzwa kana wasa ne qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ce ina neman tsarin Allah daga kasance cikin jahilan mutane sakon Allah rinka wasa da shi wani lokaci in mutum ya kuskure ma shirya ana bayani akan gaskiya sai ya ɗauka abin wasa ne ba wasa ake yi ba wasa ake yi ba wa ƙulna ma nazzalallahu min shayi muka ce wato in ji yan wutan kenan suka ce can Allah ya kare mu ma nazzalallahu min shayi Allah bai saukar da kawai ba ba abin da Allah ya saukar in antum illa fi dalalin mubin ku masu wannan wa'azi ko ku waɗannan annabawa kuna ma cikin bata ne bata mai girma ga abu ƙarara a ce ku kasa gane shi ku zo da wani abu sabu? galibi duk annabin da ya zo ya samu irin wannan matsala mutane su rika ce mushi batacce ga abin da aka saba yau da kullum ya zo da wani abu sabu, ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza kuma ko yanzu ne ake karatu akan gaskiya ake so mutane su tsaya akan gaskiya sai ka ji na cewa waya ake so a rayu ne sai ya koma da mulan kwakwalwarsa da mulan tuwo kwakwalwarsa kawai zai rika mutane littafi. ce ai in an ga kaza ka gama in an hada da kaza to dama za a yi kaza to wa yake maka nan mafita take kwakwalwarka guda nawa ce yanzu a cikin nan taron mu nan kawai kowa da irin basiransa kowa da irin basiransa wani yana ganin mu a tafin hannu ne zai yi tattara mu duka ya sa a jaka kawai ya gama da mu baki ɗaya saboda kaifin kwakwalwarsa to in yamu yamu bambancin mu ba ƙaramin bambanci ba ne to ina ga mahalicinmu ina ga mahalicinmu yadda yake ganin mu saboda haka nan wato kada ka kuskure ka zan cikin masu ƙaryata gaskiya idan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana munzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya inganta ya faɗi magana kama kafafata. fafata wato kwakwalwaka zai yi wani abin ta iya riƙawa ta iya ganewa wani abin ina ƙarfin kwakwalwar taka bata kai ba wa suka ce ma waɗannan mala'iku masu tsaron wuta laukun nan nasma'u inda inda mun kasance mun saurari abin da ake yi to wani ma fa ko inda ake karatu baya so yi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda ma sukan yi ma shela ne kada ku saurare shi kada ku ma saurare shi auna ilu ko kuma inda sun kasance su yan wutan suka ce inda mun kasance mun hankalta mun lura da abin da ake faɗa mun kiyaye shi wani lokaci kuma ba sauraron ba kiyayewa da buɗe zuciya da cewa ana neman gaskiya ne wani zai zo ya saurari karatu a wurin da ya je yake sauraron karatu amma ba don ya gane ba kawai wani ma zai je wurin sauraron karatu ne kawai don ya yi ko kuma don ya rage dare in azumi ne a ya rage yini in azumi ne bari ya ɗan rage yi ne kawai shi ke ba fa ya je don ya saurari karatun ba ne aiko an taɓi mutum ya je wurin karatu ba don ya gane ba makon na fi ashabi sa'ir suka ce da mun yi ɗayan biyun nan to da mu kasance cikin 'yan wuta ba wannan wuta da aka, zo da mu cikinta za a zuba mu tunda ai an zo da su ne in group an zo da su a dunkule faujan faujan na annabi an tantance nashi jama'an sun taho a dunkule yan wuta masu tsaron wuta suna ganawa da su suna tuntuɓansu su ji yaya ake ciki duk in sun gama kawo hanzarinsu a banza tunda dai waɗannan mala'iku ba za su fasa abin da Allah ya ce musu ba fa'tarafu bi dhanbihim sai suka tabbatar wa kansu da laifinsu shi ke nan shi ne fatarafu bizan bihin mutum ya furta laifinsa ya tabbatar da ya yi laifi fasuhukan nisantan tausayawa li ashabi sa'ir ga ma'abota wutan nan wato ba sun furta ba ba sun tabbatar ba to kenan an nisantar da su tausayawa shine kusukan nisantan tausayawa gawa li da lamul qasmi lamu talil li ashabi sa'ir da ma'abuta wutan sa'ir kaga tun daga inda aka ce walil na kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bisal masir har zuwa nan dunkulallen bayani ne wanda ke bayani akan cewa duk da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da halittansa da bayansa girmansa da mulkinsa da ƙarfinsa da kuma cewa shi ya halicce su kuma ma halittan mataki-mataki mataki-mataki da ba su ya samar da su wannan kaɗai ya isa ya zama musu izna ya zama musu abun lura don su gane ya kamata su riƙe mahalicinsu yanzu nan Allah da kanshi yace fa takfuruna billahi ko wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum kuma Allah ya bude surar da haka Allah zai khalaqal mauta wal hayata yanzu dukan mu nan muna matsayi muna matakin tsakiya ne matakin jarabawa da ba mu yanzu ga mu kuma yanzu din nan mun riga bishar dan mu koma mataki na biyu na ba mu mun cika shi ko cikin mu na akwai wanda bai isa mutuwa bane saura minti biyar ko saura minti goma ko ko sauran kwana ɗaya ko ko sauran kwana goma ko ko sauran shekara ɗaya ko ko sauran shekara goma ai tun da Allah ya bayanin mutuwa biyu ake rayuwa biyu ake amma da ake ce mutuwa babu an yi shekarun da duka mu nan babu ko akwai wani zai daga hannu a cikin masallacin nan ya ce a'a shi ba a lokacin da ba shi ba shi tuntuni dama yana nan babu ba wani ma lokaci mai tsayi ba yan shekaru kaɗan ne nan a cikin garin nan ba ka saboda haka daga babu ka taso yau gashi an same ka kuma duk wanda ya numfashi a shi kenan ya isa ko mutuwa duk wanda ya numfashi shi kenan ya isa mutuwa kenan mataki biyu ka kammala shi sauran mataki biyu yanzu ana cikin jarabawa ne matakin jarabawa kuma Allah subhanahu wataala ya aiko mana da manzo manzon nan ya karantar a hadisul wada sai da ya ƙara shaida, na isar aka ce ka isar na isar aka ce ka isar na isar aka ce ka ya ce ya Allah ka shaida na gama nawa sannan Allah ya tsare mana duk fassarori da bayanan da shi wannan manzo yi saboda ƙarfin saƙon da aka bashi aka tsare sunna ga littafai nan an riga an yi in tafsirai ne za ka diba fassara alkur'ani an fassara shi an takaita shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza dan dai ka kokari ka gane sakon hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bi an nike an tace an rere an tankade an shimfiɗe malamai sun ɗauki alƙaluma sun fayyace abubuwa suna ta bayani to amma duk da haka mutum ya zama butulu ya zama ba ma ya sayi littafi bai da littafi bai karatu zo da ba yana so ya bauta ma Allah subhanahu wataala ne akan ilimi ba yana so ne ya bauta ma Allah da molanka yana tunanin ya je gaban Allah zai iya kare kai Allah ya kare mu to in mutum ya mutu ce ma Allah har aka samu matsala ya rayu a haka ya mutu a haka Allah ya damƙe shi to ga irin matsayin shi za a sa shi a irin wannan wuta ce mai tsananin ruri da ƙara mai tafarfasa tana cikin fushi ranar tashin alƙiyama. wato zafinta ya kusa ya ƙona junanta ta kekkece kuma idan an zo duk wani hanzarin da mutum ya bada hanzari ne na bada labari a masu wannan littafin za su ga malam ya kawo wani azarin hadisi a shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da biyar wanda imamu ahmad ya fitar da shi daga abil bakhtari at-ta'i yake cewa akhbarani man sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala lan yahlika lan nasu hatta yu'adhdhiru min anfusihim waton Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance yana ɗaukan mutane ko ko wata afwad wani gungu na halittan da ya halitta ko mutum ko aljani ba a zuba su a wuta sai sun yi itirafi sun tabbatar da cewa laifin nan sun yi sai sun tabbatar da laifin nan sun yi ba wai za a jefa su ne a wuta haka nan kawai ba a tantance laifinsu ba ba a mutum uku ba sai an tabbatar da laifinsa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula Allah ya kare mu daga buturci Allah ya fahimtar da mu girman Allah da saƙon da saƙonsa ya ba mu ikon aikatawa kuma ya zama mun dace na'am وأتموا قولهم أو اجهروا به to kaga da aka zo ɓangaren mutanen kirki sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi saƙo guda kawai ya tsallake su Allah ka sa mu ciki to innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lallai waɗanda suke jin tsoron mahaliccinsu suke bauta masa bil ghaib a fake wato a fake lahum magfiratun wa ajrun azim suna da gafara daga wurin mahaliccinsu kuma suna da lada lada koko sakamako sakamako mai girman gaske yakhshawna rabbahum bil ghaib ko dai ya zama malamai sun yi mishi manyan fasara guda biyu wanda ya fi shahara wato waɗanda suke jin tsoron mahalicinsu gashi ba su gan shi ba wasu ma matakinsu su har da annabin da ya aiko shi ma ba su gan shi ba amma sun yadda sun miƙa wuya sun riƙe Allah subhanahu wata'ala kuma sun riƙe manzansa to amma wannan fassara ne ba izi saboda shi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da ya bar wani asari wanda ya tabbatar da cewa akwai shi ghaib shi fassara da tafi ita ce wanda suke bauta ma Allah wato a ɓoye ko da ganin mutane ko ba ganin mutane wato ko da mutane a wurin ko ba mutane a wurin suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala wato cikinsu da wajensu iri ɗaya ne ba idan sun ga mutane ko sun ga bayan Allah sai su saki jiki su aikin alheri ba in sun ware kuma sai kasala ya kama su ba to lalle wanda suka rayu cikinsu zahirinsu da baɗininsu ya zan iri ɗaya to lalle waɗannan suna da lada suna da gafara kuma suna da lada lada mai girma abin da zai ƙara fito maka da wannan ayan gaba wa asirru qawlakum aw jaharu bi ku asirta zancen ku ko ku ɓoye kaga yana ƙara maka bayani abin da ke baya ko ka yi abu a bayyane ko ka yi abu a ɓoye innahu alimu bi zati sudur abin da ke cikin kira zama to Allah ya san shi ka ko san abin da ke cikin kirji ko mala'ika bai san shi ba don ko sallah ka zo ka ce Allahu akbar sallan da ake yi a asirce sai kai a ɓoye iyaka abin da mala'iku za su rubuta zero su ba su ka karanta komai ba dan a asirce aka ce kai karatu ba a ɓoye ba ka ce Allahu akbar sai kai bakin ka rub a zuci kake karatu to mala'iku ba za su gani ba dan ita zuciya mahaɗa ce ta bawa da mahalicinsa kuma Allah bai sa kowa a tsakanin bawa da mahalicinsa ba ko mala'ika ko ko mala'ika bai iya tantance abin da ke cikin zuciya sai mahalicin ɗan adam wannan wata mahaɗa in kai ka lalace ka kawo wani wurin to shi kenan kai ka lalace kuma Allah ba ruwan shi da wannan kuma wannan ɗin da kake zaton ka kawo shi bai isa ba saboda haka alimu za zati sudur ya san abin da ke cikin kiraza do abin da mutum ya kulle a cikin zuciyarsa to shi kenan mala'iku ba su sa komi a ciki ba su rubuta komi ba in mutum ya zo sallah ya shuru bai bakin shi bai aiki ba har rufansa ba su fita ba mala'iku ba su rubuta mishi ladan ko guda ba zo za su rubuta zero ne amma ya yi kuma yi karatun shi ta wannan kuma tsakanin shi da mahalicci shi in Allah ya karba shi kenan in kuma bai karba ba dan ba haka yace ayi ba to kuma shi kenan ala ya'lamu shin kai yan adam ba su sani bane ko ko dan adam bai sani bane ala na'am cin gashin kanta take na'am ala Allah ce ku saurara za a yi magana sabuwa ke ya'lamu man khalaqa man khalaqa ya'lamu wanda ya halitta ya san halittansa saboda ka da ka bayyana da ka ɓoye duk ɗaya ne shi fa irin ilimin Allah kun san ba irin ilimin ba ne ilimi ne mai faɗi mai yalwa in an ce Allah ya sani to sanin ne in ya tashi saninka ya san ka tsaf ya san ka tsaf gaɓoɓinka hatta gashin kanka adadin gashin kanka ya sani in Allah ya ce ya san kaza to wannan abin ya san shi ne wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin in ilimin Allah ba wai ilimi ne na wasa ba in ka karanta ilimin gona da noma sai ka iske dan abin da ka iya sani bai taka kara ya karya ba ko 1% ba ka da shi domin tsirran da suke duniya a sararin a sararin kasa kawai guda nawa ne tushe kala nawa ne kalan kawai ba tushen ba kuma kai ka karanta ilimin gona ilimin an baka kwali an ƙara ƙara maka kwali an ƙara ƙara maka kwali an ce daga kai irin kuma ba su da yawa a duniya ko ku hudu ne ko ku biyar ne saboda ka ita baka kuɗi in dai ilimin tsirrai ne ka sani kuma ka ma san botanic yadda ake yanda ake barbaran iri da iri ka dai san abin da ka sani nau'o'in tsirai kawai na duniya a ce ka kirga sunan nau'o'in su gagaran ka zai to ballantana ka san yawan tushen su a duniya to shi Allah yakan san abu ne gaba da baya in dan adam ne da ake maganin shi ya tantance shi tas sanin da ya mishi ba sanin da abin nan za a duba mutum bane a cikin cikin sa a haskaka a ce eh to ranar namiji za a haifa ranar uku ga watan talatin ranar sha biyar ga watan kaza ranar kaza ga watan kaza ranar kaza wani ilimi ne wanda bai taka kara ya karya ba saboda haka ala Allah ce ku saurara ya alamu man khalaqa wanda ya halitta ya sani wa huwa latif kuma mai tausayi ne Allahu latifun Allah mai tausayawa ne gare mu al-khabir kuma zai ba mu labarin abin da muka aikata Allah ya sa a ba mu labarin alheri Allah ya sa labarin alheri za mu samu Allah na tausayi mu kwarai latif Allah mai tausayi mu ne ya Allah ka ƙara tausaya mana wannan yanayi da muke ciki na buƙatar ruwa ya Allah ka shayar da mu ruwan damuna ruwa na ni'ima na'am huwa allazi ja'ala lakum al dhalulan na'am da allazi ji ala lakumul ardha zalulan ne wanda ya sanya muku ƙasa ya hore muku ƙasa ya shimfiɗa muku ita zalulan ya shimfiɗa muku ita ya hore muku ita wato ga tanan ta ishe ku ɗan adam duk ya gama tsallan tsinka tsummansa ga ƙasa nan ta ishe shi kuma horarra duk abin da yake bukata don gudanar da rayuwar shi a kowane ɓangare na ƙasa wanda zai ɗauki wannan famshu fi manakibiha ku yawo fi manakibiha a sassannin ƙasan wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikinsa a doron ƙasan ga ƙasa nan Allah ya saukar da ruwa ya fidda tsirrai nau'o'in abinci ga sunan iri-iri to ku yawo a sassan ƙasa ku ci daga arzikinsa wanda suke wato Allah yake bunkuro da su daga cikin wannan ƙasa wa ilaihin nushur wurin shi ba za a koma saboda haka gayi nan ya hore mana ƙasa mu yawo a cikin wannan ƙasa mu nemi arzikinsa a doron ƙasa kuma mu tabbatar da cewa lallai wata rana gaba ɗaya wurin shi za mu koma Allah ya sa mu koma cikin nasara na'am a amintum shin kun amince ne man fi sama'i da wanda ke cikin sama shine Allah subhanahu wata'ala an yakhsifa bikum al-arda ya zare muku ƙarfi waton abin da ya kafe ƙasa da shi waton fai za hiya tamur ƙasa ya zan tana motsawa da ku domin Allah subhanahu ta'ala da ya halicci ƙasa akwai abin da ya kafe ƙasa da shi ya zama ƙasar ba ta motsi ba ta juyawa da mu to shin kun amince ne kuke wato saba ma Allah subhanahu wata'ala da cewa Allah ya shi ya zare abin da ya kafe ƙasa da shi ƙasar ta motsa da ku am amintum mun fi sama ko ko kun amince ne da wannan wanda yake sama an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da iska ya aiko muku da iska fasa na kaifa nazir da sannu za ku sani waton yaya yanayin kashedin da Allah subhanahu wataala yake maku domin Allah subhanahu wataala yana yana kashedi shi a can baya bayani a wutan jahannama yayi bayanin yanayinta yayi bayanin azabar da take ciki yi bayanai iri daban-daban matsayin matsayin gargadi to amma duk da gargadin kuma wasu har yanzu sun yi kama Allah subhanahu ta'ala ya zama shi ne abin riko zuwa gare su sai suna kame kame ga abin kamu ba su kama ba ga abin riko ba su rike ba sun koma suna kame kame to shin kuna so ne Allah subhanahu ta'ala ya bar muku kasan ta zan haka nan wato ya zare wani bangare na abin da ya kafe kasa da shi ke na kasar ta zo ta motsa ko kun amince ne ya sauko muku da iska daga sama ko je ina gani a wasu kafafen yada labarai ana bayanin wasu garuruwa su fara kwashe kayansu akwai wata iska ta taho tana gudu sama da kilomita 180 a awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya kuma nan da awa hudu za ta kai garuruwa kaza mutanen garuruwan suna ta shiga mota ana fafatawa kuma har yanzu duk wani ilimin da ake inda za ka gane ilimin Allah na da faɗi duk wani magana da ake yana cewa an ci gaba ana da technology an kera kaza an kera kaza to ai da sai a sa kawai na'ura sai ta tara iska. idan wannan iska ta tashi zuwa inda za a gane karfin Allah subhanahu wataala in wannan iskar ta zo da dan wata na'ura da aka ba da wata ɗan kumfuta ta barazana iskan nan za ta zazzare ta ne ta kakkaɓe da wanda ya kumfutan da mai kumfutan da inda aka ji kumfutan ya ke raga-raga da su kowa ya watsi kama gabanci to Allah na magana kuma wani na magana yasa Allah yakan zarge mu yakan ce wa anna tusrafuna waya ake juya kwakwalen ku ne Allah na cewa wani kuma yana ganin ya kamata ya ci yana ganin yana da wani ilimi ya isa ko in yanzu ne kana magana akan addini mutane suna ganin ma kawai baka san inda ka sa gaba ba ko kuma akwai yan modernism ma yanzu yan al'asariyuna wanda suke ganin kawai a zamanantar da addini in ka karanta aya ka ce ga yanda sabai suka fasara ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fasara sai ce a ina ai yanzu an samu ci gaban da aka ce wannan fasara sai ce maka to manzon Allah sallallahu alaihi wa wato ya kwakulo kasa ne lokacin shi ba ilimin geology a zaton su ba ilimin sanin yanayin kasa ko kuma ko akwai to ai basu riga sun kwakulo sun auna sun sa shi an je ɗakin bincike an sa shi a wani ɗan gilashi an ɗan haska an gano me da me yake ciki ba saboda haka sai a ce fasarar sahabi ko fasarar magabata ba shi ne abin aiki ba yanzu akwai wasu tafsirai fa a tafsiru bil khawatir wato tafsirai ne wanda aka yi da molanka kawai da molanka to ilimin da ake da shi yanzu ɗin ai yanzu ɗin yana nuna cewa har yanzu wani ilimin bai je ko ina ba yanzu kamar yadda nake jiya na gani ana nuna a wasu kawai da tashoshin talabijin ga iska nan tafi aka nuno ga iskan nan tana tafi aka ba da tarihi an taɓa samun iskan a shekaran kaza ba a iya yin komi ba a shekaran kaza ba a iya yin komi ba a shekaran kaza ba a iya yin komi ba yanzu kuma gashi ya taho sai gudu ake to ina technology yake yaushe za ka ɗauka ka san wani abu a cikin har za ka gogoriyo da ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare mu in Allah ya ce magana ta ƙare Allah da kanshi ya shaida ya ce wa ma tun min ilmi illa qalila Ɗan wani abu aka san muku na ilimi amma ilimi mai faɗi ilimi mai yalwa to yana wurin Allah subhanahu wataala ne kuma Allah yakan ce ibayinsa su faɗi magana kaga maganan har yanzu ana aiki da ita to yanzu wai amma wuce Qur'ani ne har yanzu kullum bincike ake sai a gano a kazan nan tuni Ƙur'ani ya riga ya bayani akan shi an gane ko saboda haka nan wato gargaɗin da Allah subhanahu ta'ala ya yi yake yi da sannu za a sani matukan ba a yi riko da wannan gargaɗi ba Allah ya ba mu ikon sauraron wannan gargaɗi, ko mu fahimta mu aiki da abin da Allah yake so awalam yarau eh wala karka zaba eh, wala karka zaba ne ko an karanta shi ko كيف كان أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بشيء بصير ولقد كذب الذين من قبلهم ba dai an samu su Allah na gargaɗi na nuna girmansa da isansa suna bijirewa ba to in wannan al'umman an samu ne haka to ba su ne farau ba akwai wanda suka gabace su su ma sun yi irin wannan ɗabi'a na kangarewa da lalacewa fa kaifa kana nakir ya kaga yanda Allah ya ɗanɗana musu yanda Allah ya maganin su ai wanda suka karkacin Allah ya hora su yukan ma yi bayanin nau'o'in horawan ya ce wani mun aiko mai da tsawa ne wani mun aiko mai da iska ne wani mun aiko mai ƙasa ne muka ce kyakke ce in yana ganin wata tsiya ne shi shi mai dukiya ce mai dukiya ne da shi da dukiyar tasa ba a bukata a kece ƙasa ya rufta ciki da shi da dukiyar nasa gaba ɗaya ba a so to nau'o'i ne iri daban-daban Allah ya ce ku karanta tarihi ku karanta alkur'ani ƙur'ani ya zo da ƙasoshin wanda suka gabata ne domin ya zama izina mutum ya gane wato ƙarfin Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda Allah ke hora kangararru a zalimai awalam yaro ila tsayir sai Allah ya kara wato nuna mana ƙarfin mulkinsa da kuma ikonsa wato tun da muka ɗauko wannan suran za ka iya ƙara gane wannan suran gaba ɗaya tana tabbatar da tauhidi ne kuma tana ƙara bayani ne da za a gane Allah subhanahu wataala dama ba wanda ya sai bayanin Allah sai Allah shi ya sanya watakila manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan asarin hadisi da muka buɗe wannan sura da ita sura ce wadda take cike da tauhidi da nuna girman Allah subhanahu wataala da nuna isarsa da nuna kuma kowa da komi shi ya samar da shi awalam yarau ila tsairi shin ba sa ganin tsuntsu ne fauqahum a saman su safatin yayin da ya bude fukafukansa yake tafiya suka shirya kansu suna tafiya sahu sahu wa yaqbidun da kuma lokacin da suke rufewa to yanzu ba ga jirgin sama ba ba ka ganin yadda jirgin sama ke tashi a ɗan yan danne-danne kawai shi kenan a shahadan ƙuda shi kenan a kama hanya kun san shi ƙuda in ya tashi shahada gaba ɗaya ke in ya taho kawai shi na sai lahira kai tsaye to jirgi ba ganin jirgi ke harbawa to ga dan wannan kumban kuma da ake tsara nan da nan da shekara goma ne ko ko shekara sha biyar ne insha Allah suna sa za su fara amfani da shi saboda sun ga jirgin sama bai da sauri hidindimu sun ma mutane yawa jirgin sama bai da sauri ya kamata a ce dan tafiyan da ake yi na kwana hudu biyar a yanzu ya koma ana yin shi ƙasa da minti goma sha biyar minti fa ba awa ba ba rabin awa ba saboda haka suna nan suna miƙewa tsaye suna ta fafatawa mutane bayan Allah mutum zai biya kuɗin shi shiga cikin wani ɗan kundu a saka shi sai a cilla shi dan ba tashi za a yi ba wannan cilla ne sun ba da misali ƙasan da ake tafiya fa abin nan awa uku hudu biyar a koma minti sha biyar ka je ka dawo yanzu misali kamar saudiya jirgi na awa uku da rabi ko awa hudu misali to ai yayi tsawo ya kamata a ce karfe bakwai zuwa bakwai da kwata kana can kana shirin dawowa ne yawwa ka goga in Allah ya da za a gane daidai inda ake Allah ya taimaka yawwa saboda suna kauri ne duniya yanzu ayyuka sun yawa to su yi dama Allah subhanahu wataala ba zai damki duniyan ba sai an gama mata kwalliya hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka allam tagna bil ams ka allam tagna bil ams sai kasa an gama kawata ta tsaf yan duniya sun dauka sun isa sannan sai Allah ya mutsutsuke ya mutsutsuke duniyar to yanzu kai ko irin ruwan su sanamen nan da aka yi da wasu abubuwa bai kan nuna maka dan adam ina har yanzu da sauran shi ba kuma a haka zai mutu fa a haka zai kare a cikin saura zai gama mai cikin shi ba abinda zai samu sai abinda ya samu Allah ya taimake mu ma hunna illa illar rahman duk abin da ka daina tashi a sama babu mai rike shi sai face mai rahama rahaman Allah ne shi yasa rahama take da fadi rahama Allah tana da fadi innahu bi kulli shay'in basir haqiqa Allah subhanahu wata'ala mai gani ne ya san ya san komi ya san kowa ya kuma san halin da kowa da komi yake ciki Allah ya ce mu mu Allah ya sa mu nasara kaga wannan aya tana ƙara nuna girman Allah subhanahu ne Allah na ƙara fito da kansa don ka sansa ka gane shi ka gane girman shi kada ka ƙaddara shi ba yadda ya kamata ka ƙaddara shi ba na'am Allah dai ya sake dawowa kan kangararrun mutane saboda shi Allah mai haƙuri ne kuma Allah shi yana so ne ko da wani lokaci a tuba a zo zuwa gare shi ya sake cewa amman ha mm, eh, amman hadha alladhi huwa jundul lakum wane ne wannan wanda kuka riƙa wanda kuke ganin ƙarfi ne zuwa gare ku kariya ne gare ku waye wanda kuke jin ku riƙe shi kuna ganin kariya ne ƙarfi ne gare ku yansurukum wanda zai taimake ku wani ƙarfi kuke ganin kuna da shi wani irin ƙarfi ne kuka riƙe kuke ganin katanga ne gare ku wanda wannan ƙarfin yansurukum zai kare ku ya taimake ku min dunin rahman koma bayan mai rahama ko wani ƙarfi da kuke jin kun wanda wannan ƙarfin zai iya kare ku ya tallafa muku koma bayan Allah subhanahu ta'ala mai rahama inni likafiruna su dai kafirai al'amarin su bai kasance ba illa fi bururin. sai cikin ru'u suna cikin ru'u ne kawai da ruɗewa Allah ya gafarta ma ɗaya daga cikin maluman wannan yanki kullum ya tashi addu'a yakan ce Allah ka kare mu daga ruɗu da ruɗewa domin in ka shiga cikin rudu da rudewa da hayaniya ka bani sai ka manta kai waye ma kuma aksarin mutane a yanzu in ka lura abin da ake ciki mutum ya ruɗe yana cikin rudu da rudewa ya ma manta da cewa shi bawan Allah ne ya zo duniya bautan Allah ne ya manta da in Allah ya mai arzikin mata matan shi bayan Allah ne sun zo duniya bautan Allah ne ya manta da 'ya'yan shi bayan Allah ne bautan Allah suka zo yi saboda haka bai san inda ya fito ba yanzu bai gane daidai inda yake bai sai na shi ba sai guje-guje kawai a banza mutum ya gama guje-gujen shi ya gama tsalle-tsallen shi da shi da gidansa gabaki daya su su samu Allah karkenta ba daidai ba Allah ya kare mu amman hadhal an amman hadhal ladhi yarzuqukum kai wane ne an amman hadhal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa shin wa abin nan amman hadha allazi yarzuqukum koko kuna da wani mai arziki ne koma bayan wannan wanda yake azurta ku to shi wannan mai azurta ku din shi Allah subhanahu wataala in amsaka rizqa in ya riki arzikin shi shin shi wannan wanda kuka riƙa kuke zaton zai azurta ku zai iya azurta ku da wani abu wato wane ne wannan wanda kuka riƙe koma bayan mai azurta ku shi wannan mai azurta kuɗin shi Allah subhanahu ta'ala inda zai riki arzikinsa shin shi wannan wanda kuka rika kuna ga zai iya azurta ku to ai komin duke mutum kullun yana baka yana baka wata ran sai ga yayi ne sai ga yaji wato kyauta ta Allah ita ce kadai kyauta amma bawan Allah in ya baka yau ya baka gobe ya baka jiki sai kai wace ba za ka jike sana'a bane ba ganin kowa na sana'a kai iyo ko mahaifinka ne kullun ke baka abinci sai kai wasu ganin maza ne yanda suka muke tsaye ya gaji ballajjo yanda al'amarin yake sun bi zurfafa ne su kangarorin nan fi utuwi cikin wasu wani fur da bujire ma sakon Allah subhanahu wata'ala kaga waɗannan ayoyin guda biyu suna zargin wato waɗanda suka kangare ta ɓangare guda biyu ɓangaren farko shin suna jin sun isa ne suna da wani ƙarfi wannan ƙarfin zai taimakon su kuma bayan Allah ɓangare na biyu akwai mai azurta su shin suna ga in mai azurta sun nan Allah subhanahu wata'ala ya riƙe arzikinsa akwai wani wanda ya isa ya ba su arzikin ne akwai wannan mutum akwai wannan halittan ko wannan mutum ko wannan fikiran ko wannan basirar kangar zurfafa ne aka yi kawai cikin kangarewa sai aka lalace Allah ya kare mu afa mai yamshi da yake Allah subhanahu ta'ala wani lokaci mafi yawan lokuta in yana bayanin kansa yakan so a yi amfani da kwakwalwa shi ya sanya idan ya kawo ya kawo bayanin wasu ayyuka wanda ba mai iya yi sai shi sai ce wai shin ba ku da kwakwale ne ba ku da tunani ne da afala taqilun ko kuma ce inna fi zalika abinna la'ibratul li ulil albab sai ta kawo wasu ayoyi wanda ake bukatan kai amfani da kwakwalwarka domin kwakwalwa lafiyayya da zuciya lafiyayya tana tafiya ne da nassi afa mai yamshi kibban wannan wasa kwakwalwa ce shin wanda yake tafiya a cife ala wajihi akan fuskansa ahadi ahda shi zai fi dacewa da daidai akan hanya an mai yamshi sauyan ala siratin mustaqim ko ko mai tafiya akan kafafuwansa akan hanyan wato akan hanya madaidaiciya wannan wasa kwakwalwa ce da wanda za a kifa shi yana tafiya a kife fuska ta koma ƙasa ila ƙafafuwa su koma sama don watannin baya na ga ana tallan wani mutum wai shi ya samu ci gaba a wata ƙasa cikin ƙasashen afirka shi yanzu galibi kan yi iya tafiyan kilomita uku hudu hannayen shi na ƙasa ƙafafun shi na sama da kai na ta jin daɗi an ɗauke shi a talabijin ana tallan shi ana ba da labarin shi aiko ya yi ƙoƙari amma fa ya yi zuba ka shirfin yawo yake dan singile ce sai baka wuya yake sha sai na magana dadi a ciki an nuna shi an sake nuna shi haka yake tafiya zai sa kafan shi har ramin ya kawai sai wani tsallo sai wani doro kawai shi kenan sai tsall sai ya tsallake yanzu tafiya mutane suna ta taruwa ana da eh aiko yayi kokari to yayi kokari ta ina an gama ya samu singileti ya sa ya daure jikin shi da kyau ya daure singileti da kyau saboda kada singileti ta kokko abin ta sako ai da sai mai dinki sabo kawai wanda dinkin ta kafa za a rika sawa kaga nan? sai koma tun yanzu yana kilomita biyu kilomita uku ya fara koma yana kilomita biyar ya koma in zai shiga mota ma sai ya sa kafafun shi a sama kai a ƙasa sai kafafun shi da bakin shi su rika rika burki da giya da giya da kuloti ne da menene da waye na mota kafafun shi kuma na sama in zai safti sun tsare shi sai ya rika magana da kafa Allah ya sauki saboda haka nan wanda aka kifa shi da wanda ke tafiya daidai a kwakwalwa kawai a tunani wanne tafiyan shi za ta fi kyau to ba ma kifawa ba mutum kawai yana tafe sai sun koyar da kanshi kasa baya kallon hanya baya kawai shi baya kallon ko'ina kawai jikin shi ke kallo kanshi na kifi haka da wanda zai daga kanshi yana kallon hanya yana kallon gabas zai mu kudu da arewa tafiyan su wani za ta fi daidai a zo tsallaka kwalta a gani ga tireloli na wucewa da jirgin sama da na ƙasa da keke da babur suna wucewa shi kullum yin tafiya shi kan shi a haka yake gaya min za a jima kuwa lissafin nan bai canza ba a canza lissafi ba a yana gaba za a ɗauki lokaci mai tsayi ba kul huwa allazi ansha'akum قليلا ما تشكرون والذي ذرأهم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما kul gaya musu huwa allazi ansha'akum shine waton wanda ya samar da ku wato ya tsurar da ku ya halicce ku waja'ala lakum sam'a waton da ya tsurar da ku din ya sanya muku as-sam'a ji wal absara haka ne ko da gani wal af'ida da zuciya da tunani kenan Kalilan ma tashkurun amma in kaɗan ne a cikin bayan Allah wanda aka yi musu wannan hidima suke godewa domin Allah shi ya tsirar da mu ai shi ya samar da mu shi ya halicce mu ya sanya mana ji yanzu ga ana magana kana ji wani bai taba ji ba wala absar ya sa maka gani wani bai taba gani ba wal afida ya sa ma tunani duka waɗannan kyauta baka biya komi ba qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne suke godewa su yi amfani da jin nan da ganin nan da tunaninsu da kuma tuna cewa Allah shi ya yi su su riƙe shi huwa allazi darakum fil ardi shine wannan wanda ya shuka ku a ƙasa wa ilayhi tusharun kuma gare shi za a koma domin darakum fil ard rayuwarku a ƙasa take kuma dama daga ƙasan ake annabi adam alaihi salam ai Allah ya halicce shi ne daga ƙasa inni khaliqun basharan min tsinin ƙasa aka ɗiba yanku aka kwabe ta ƙasan ma sai da ta zama min hama'in masnunin da aka kwaɓa ta sai da ta wari tana ɗoyi ka samu duk wanda yake ginin ƙasa ko ya san sana'an ginin ƙasa zai gaya maka idan ana so katanga ko bulo ke nagarta to in an tara ta an zuwa mata ruwa sai an samo makuba an watsa mata wato ɗan fashi ɗan kuka an samo shi an daddage shi an sa shi an zuba sai ta yi tsami tana wari in ta zo ka ga tana wani kumfa na tsami haka asalin dan adam yake Allah da kan min hama'in masnunin wani abu mai hamami mai wari aka kwaba shi aka kwaba shi ya zama tsinin lazi ya zama tabo mai santsi kamar yadda masu tukwane suke yi sannan aka murza aka murza sai aka yi dan adam aka kokon shi aka ajiye shekaru ya bushe kayau sannan daga baya sauran yan adam aka rika fitar da su daga digon mani saboda haka daga ƙasa aka tsura daga ƙasa muka tsuro aka shuko mu aka aka muka taso kuma za mu rayu a ƙasan ne sannan kuma a ƙarshe al'amari wannan ƙasan sai an batta sai an tattara ta wata rana an watsar an tafi lahira an haɗu da Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu haɗu da Allah lafiya wa ƙuluna. amma mutane suna ƙarfin hali suna cewa mata hazal wa'du in kuntum sadiqin wannan alƙawarin da ake kai akwai lahira in an kan gari akwai wutan jahannama har wutan jahannama ma ga irinta tana ruri tana tafasa tana fushi ta kusa ta kikkece sashen tana kona sashi to wai yaushe ne za a yi wannan tashin alkiyaman in dai gaskiya ne kul innamal ilmu inda Allah Allah ya ce gaya musu ilimin tashin alkiyama ranar da duniya za ta watse gaba ɗaya kowa ya kama gaban shi ko yana wurin Allah ne wa inna ma ana nazirin mubin ni gargadi kawai aka ce in yi an ce in yi wa'azi ne wanda ya ga zai imani ya imani wanda ya ga ba zai imani ba ya kama ya kama harkansa wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur an gane ko Allah ya kare mu na'am فمن يجيب الكافرين من عذاب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال saka da alheri falamma ra'awhu zulfatan yayin da suka ga kiyaman suka ga lahiran suka ga wutan kuma ga su dab da wutan wato zulfa shine kaga abin ga ka dab da shi kamar yadda kafirai suke cewa ko mushrikai suke cewa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfan waɗannan mutane da muke bauta mawa ba su muke bauta mawa ba don dai su kusantar da mu zuwa ga Allah ne dam kawai daga nan sai dai mu tsallaka wato mun riƙe su ne su kai mu kurkusa da Allah subhanahu wataala wato Allah ce lokacin da suka ga wannan wuta da wannan azaba suka zo dab da ita sai at wujuhul ladina kafur nan take zaka ga fusakan waɗanda suka yi butulci suka kafirce mu Allah ta canza ta yi baka kiri yau mata biyar wujuhu ko wa taswa dojo. a wata ayan ranar da wasu fuskan za a ga su fararin sal wasu fusakun kuma baka irin Allah ya kare mu lokacin da suka ga azaba suka zo dab da azaban sai at wujuhul ladina kafaru fusakan waɗanda suka kafirce zaka ganshi zaka ga tayi baka irin wa qila lil ladina eh? wakila هذا الذي كنتم bihi تدعون sai سو اي wannan shine abin da kuke ta kira a kawo muku kuna cewa yaushe ne yaushe ne yaya za a yi an jima ne gobe ne ba ana ta kira a kawo a zo ba to ai ita ce ga ta ta riga ta zo qul ara'aytum tambaye su kuna ganin in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana dayan biyu in ya faru ba kuna cewa muna halaka bane mu muna cewa muna kan daidai to ni duk inda Allah ya sanya mu ko cikin wannan bangaren ko wannan bangaren da kuke rayawa gare mu fa man yujirul kafirin min azabin alim to shi kafiri wa zai kare shi wa kafiri wa zai kare shi mu dai kun jingina mana ɗayan biyu kun jingina mana halaka kun jingina mana shari'a to duk mun ji wannan to ku in Allah in azaban Allah ta zo to wa zai kare ku mun ji daɗi duk waɗannan abubuwan da kuka jingina mana dai kun jingina mu zuwa ga mahalicinmu kul huwa rahmanu kai gaya musu shi fa Allah shi ne mai rahama amanna bihi mun riga mun sallama masa mun imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara duk abin da za a faɗa a faɗa fasa ta'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za ku sani wane ne ke cikin bata bata bayyanannen bata Ul'ar ara'aytum gaya musu in asbaha ma'ukum gauran in ruwanku ya waye gari ya kafe Allah ya kare mu Allah ya kare mu in ruwa aka waye gari ya kafe an haƙa rijiya ba ruwa an haƙa bohol ba ruwa faman ya tikun bima ima'in wa zai zo muku da ruwa ruwa na ni'ima wanda ke kwarara wanda za ku sha ku samu nagartaccen lafiya rayuwa ku ta zama mai kyau Allah ya kare mu idan Allah ya kafar da ruwa ko ne sai kawo ruwan ne akwai ba sai dai ai ta rore ba mutum ya rasa yadda zai yi Allah ya kare mu waɗannan ayoyi dai su ne su na farko farko kowanne ka shiga za ka iske an tattake waje an sa alƙaluma an fafata amma da muna matakin farko farko ne shine muke dan haska a matakin farko abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa mu nasara kuma yan uwa mu kalli wannan sura tana da muhimmanci mutum ya koma ya bibiye ta in ka kalle ta daga farko har karke Allah na nuna isa ne Allah na nuna kansa ne da kuma isa shi ya cancanta ya ba da doka lokacin da mutum ya sallama ma wannan ya iya karatun wannan sura ya fahimce ta ya ko sallama ma mahalicin nasa shikenan ya samu nasara wannan sura za ta cece shi